arewanahiya.com.
Ruwana ji sako tambarin tsayayye. Mu kai da kanne mu kai da yayye. Ga sanne ku jijiya arziki ga ganye. Iya mashin aka wani kawo ce mu sanke. Nunan ne ya da ran matanye. Na sirga na ya ce da ni na rero. Ga mu haure na da da jiji fara na faro. Neman giya da tsada gare ka karo. Ka sani zuma to rufe ranar tsero. Yanga da bati gwamna na mu gero. Shehu ɗan gidan Ali na mu. Aya! Bayan gaba da ƙanshi kawar masoro. Shugaban jam'iyya ma ya faɗa a ƙaro. Baba ya Ali kyawun gida da tsoro. Aya! Na da ɗan maliki na bauta amini giwa. Garba garban bauti gwani na ku gai da shi yawa. Isa ma dole tsayayye ga dole masu yawa. Yan madamin bauta hirba mu rena tasu. Iya ma shal'e zan na ya biya mu. Aya! Gaji kuriyu sun kurtai ba a tare tamu. Da iya mashale ilimin gidanmu. Hajiya Hafsatu Sadiku uwar gidanmu. Ga Sadiya Faruku sun saba karrama mu. Daga manya na Bauchi, malamai na Bauchi, attajirai ma na Bauchi, talakawa na Bauchi, su Baba Yusuf mai tama, su jagoran mu minista, Malam Adamu Adamu, har da Yakubu Dogara, su ban ɗan Jigga. Yan bauchi, yan bagoro, yan damban, na darazau ga jama'ar das yan gamawa yan ganjuwa yan giyaɗe yan yi turgadau yan ma'are daga tagun ga na kirfi su ma na misau ma yan ningi da yan shira su ma ta fara balewa yan cibiti ga 'yan toro ai, 'yan warji ga 'yan zaki 'yan birni har ma ƙauye matasa ga mata dattijai sarakai ma'aikata ma masu kasuwa ba da manoma makiyaya ɗalibai ma yan maraya bauchi yan magara bauchi yan makauna bunci kowa ya san mabunci sai sadaka bauchi ko ina a bauchi karkara a bauchi sai sadiku ya ci gaskiya da daci fara kwan azanci ya makauna karya za mu zo da gyara. Gwamna sai saduk ila mashal mun san za ya zo da gyara. Bauchi ta kaurace wa kaura. Bana gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. Garkiya za ta kauna karya. Mun gane Bauchi ta kaurace wa kaura. Gaskiya za ta kauna karya. A yanzu gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. Na gode. wanda rashi ke isa da bayi.
Wata ta ƙaurace wa ƙawa, Amai duka shi ke ruwa da iska ya yi gumi kuma ya juya sanyi.
gaskiya za ta kore ƙarya.
Rabbi don masu masu manzo ka amsa roko gare ka na yi.
Wata ta ƙaurace wa ƙawa, Sai da na bi gandan amina kai wasa bi ku gwamna mu daina rauni.
wata ta ƙaurace wa ƙaura.
Gaskiya za ta kada ƙarya.
Annabi mutum mu sai iya mashin ra'ayin karkara da birni.
Bauchi ta kaurace wa kaura sadiku ne gwamna lokaci dai.
Wata ta ƙaurace wa ƙaura, Can da babacin gosa ko ko kaura sadiku daure ta faruka dai.
gaskiya za ta kore ƙarya.
Bauchi ga a lokacin iya mashal zai hau gwamna mu a daidai.
Wata ta ƙaurace wa ƙaura, Da rarrabe babu firgici za a duba daman mu har da hauni.
wata ta ƙaurace wa ƙaura.
Ta ci gaskiya za ta kau da ƙarya.
Annabi mutum mu sai iya mashin ra'ayin karkara da birni.
Bauchi birni da ƙauyuka a lokacin mu ne sai mu kare kaimi.
Wata ta ƙaurace wa ƙaura.
Tun daga ɗan kwarai tsayayye sadik ruwa maganin kazami. Ma'aikata masu kasuwa dukka na saye sai fita na jirgi. Tun da tsintsiya ba ta daina shara a ko'ina za a gaskata ni. Galkiya za ta kauda. Eh! Kama Allah ka kyala boka in ka ki karshe ka kama kuka. Dan kai da kanka ma ka fahimta in dai ka san taɓo yayi kama da laka. Sai a hankali za a warware yadda masu bori su daina girka. Tunda ni kare bai kama da kura sani kushi za ni tallata ni. Na gode. A tobe na dai mun gama da sarar ka tunda addar ka babu kai bi. Kar da a ce na washe ka kaura a zahiri sha kuɓe da zafi. Tunda iska ta bata girkin kudan tukunyar ku babu murfi. Kwamcina da ango sadiku ne za ta zauna nusar da kai turani. Godewa, kuma na gode. To a yi bori a bata kai walla sai tukunya ku galgata ni. To talakawan mu sun fahimce ku bana sai dai ku shafa juni. Bauchi gwamnan mu sai iya mashal bana ko babu ko anini. Ni talakawan mu nashi ne kaga babu sauran a tsorata ni. Da gaskiya za ta kau da ƙarya. APC ce ta ƙara halke a Bauchi mun sha gaban ka ɗaura. Sauran ce kama da Hausa, jini ɗan ka hutu rara. Wakar gwamna Sadiku ce na iga kuliya za ta kama fira. Sai a Bauchi kowa ya zaɓi APC duka 'yan karkara da birni.
arewanahiya.com Gaskiya za ta kada. Yanzu dai kuri'a ta 'yan Bauchi ko ina za mu tattara ta. Dole mu yi maganin ki kura, tun anan za mu ba kirata. Tun da al'umma sun fuskanci wanda zai zo ya ba su gata. Sai sadaka na mu baba ɗan bauchi na mu gatan yi da sami. Garkiya za ta danna karya. Dole in gaida dubuti gwamna namu ne kar na bar shi baya. Dubuti gwamna jarumi na a maganin kowaɗan garaya. Shi za a yi Gaskiya za ta kore ƙarya.
to muhammad na da daga waka nan na yau gare ka ne ai Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura.
zan yi so ne gare ka ni ma rarara dan ka karrama ni Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura.
inda galkiya za ta kauna karyawo Annabawa mutum wasai ya mashin ra'ayin karkara da birni.
sai rimu in je a ɗakan bankin da shi ma akwai batunai Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura.
rima ma arzikinmu ne gaba kura gaban bukar nai Gaskiya za ta kore ƙarya.
mu gaida dilton gudu matori salisu yaya gare ku kallai Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura.
sannatan mu mun jinjina ma yalda mai kula da mamma har da hauni Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura.
gaskiya
Annabawa mutum wasai ya mashin ra'ayin karkara da birni.
wani in gaida dan amanar duta kusan ba a ja da giwa Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura.
nasir dana ne jijiyar jigawa in ka so zai faɗa wa kowa Gaskiya za ta kore ƙarya.
Don kwa Nasir yana da alkhairi rabu shi ne ya baki baiwa.
Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura.
Wanda duk za ya bi shi zai taimake shi ku za ku gargata ni.
Wace ta daura cewa daura?
Ah, easy.
Annabawa mutum wasai ya mashin ra'ayin karkara da birni.
Hajiya Hafsatu ina mashal san di kuki tare mata.
Wace ta daura cewa daura?
Ki ce da su gwamna sai hagu dan kwa in ya hau za ya ba su gata.
Gaskiya za ta kore ƙarya.
Mata gurin ina mashal nan zan miƙa gaisuwa Wace ta.
ta daura cewa daura?
Sadiku ne gwamna rafi ne za ya bashi domin ya zo da gyara.
Wace ta daura cewa daura?
Gaskiya Annabawa mutum wasai ya mashin ra'ayin karkara da birni.
ga minista Adamu Adamu zan saka sunan shi namu ne shi.
Wace ta daura cewa daura?
Ga ministan mu malami Adamu Adamu namu malami shi.
Gaskiya za ta kore ƙarya.
Daga nan za ni sa Hamid Ali Siti dan kar ya bi ni bashi.
Wace ta daura cewa daura?
Da Hamid yana so a zo da gyara, tare da shi za mu kau da ƙaurawo.
Wace ta daura cewa daura?
Galkiya za ta danna ƙarya yau.
Annabawa mutum wasai ya mashin ra'ayin karkara da birni.
Daga nan za ni gaida MA Abubakar bai fushi da ni ba.
Wace ta daura cewa daura?
Na zagayo sai na gaida Isa yankuna ba za ta yada ni ba.
Gaskiya za ta kore ƙarya.
Ga ministar ga Sa'adi ya faru ku ba yar tara da yawa.
Wace ta daura cewa Kun daura?
san Halima matar Sadiku ce an ta har da ke za mu kada tsoro.
Wace ta daura cewa daura?
Da karkiya za ta taushe ƙarya yawa.
Annabawa mutum wasai ya mashin ra'ayin karkara da birni.
Sadiq iya amma shaɗu mai bauchi.
Wace zuwa gamji sha tsara.
A bauchi ya fi shi ɗaukar za ta hausa malle mami gyara.
Sadik iya mashin mai bauchi. A bauchi ne bisi tsadar za ta hausa malle ba mi gyara. Sadik iya mashin mai bauchi.
Na gode dan kai ceto ni.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
Bayanin gashi kan zabo ku bincika shi ne mai kora.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
Ku je zo a zaki. Ayo!
Abokin APC kaunar zata Hausa balle ma ni gyara.
Shi kada in dai ya kawurta ya wuce kamu bai koma.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
Garin zuwa samu, ai shi ne farin ciki hanyar mai nema.
Mu je zuwa ga mijin sha tsara.
Mu dau iya mashal ya yi gwamna a bauta al'umma ga dama.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
Arziki nufin Allah, mu yan bauti dami a samu mun tsira.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
APC dokar yau.
Abokin APC kaunar zata Hausa balle ma ni gyara.
Tsintsiya tsabta kowa za ya so ta ko kauye ko birni.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
Bauchi ga iya mashal APC mu bi ta dantar sabani.
Mu je zuwa ga mijin sha tsara.
Sadiku ne gwamna Allah ne ya bashi dan kuka kyale ni.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
arziki muke buri kowa sai ya ɗauki amma da kai gyara Sadiq ya mashin mai bauchi.
sai zuwa kan ya tsara Abokin APC kaunar zata Hausa balle ma ni gyara.
kamfani uban shago duk mai hankali yana gane zance na Sadiq ya mashin mai bauchi.
sai da kwai ya hudu sai ni na tabbata fashewa sai mai kwana Mu je zuwa ga mijin sha tsara.
rago yana hargaki amma fa ba shi lissafin yayi suna Sadiq ya mashin mai bauchi.
Nesa duk iya mashal na nan dan a kulla to tilas yayi kaura Sadiq ya mashin mai bauchi.
don ya zara Abokin APC kaunar zata Hausa balle ma ni gyara.
shi ma wuce gogagge baya so mai shankar yanka.
Sadiq ya mashin mai Ce bauchi.
idan ruwa ya yi zafi sai dai a kai wa mai jego kai wanka.
Mu je zuwa ga mijin sha tsara.
Ya ga mai kiwo sai ya zafi wanda zai sai da ya yi turka.
Sadiq ya mashin mai Sai bauchi.
duk yana kishi duka yan bauta kun ji jagora kwakwara.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
Mu je zuwa gamji ya tsara.
Abokin APC kaunar zata Hausa balle ma ni gyara.
Ina kiran yan jam'iyya kar ku je ku hau layin tinyedu.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
Mu zabi APC sak domin kuma su kwalli ne ke dandu.
Mu je zuwa ga mijin sha tsara.
Mun bi APC dodar babu bin ka kai wancan mai rudu.
Sadiq ya mashin mai Sai bauchi.
Sadiq iya masha. Gwamnan Bauchi zakarin kirki ya yi tsara.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
APC Abokin APC kaunar zata Hausa balle ma ni gyara.
za ku san wannan domin shi rabo ba zai aikin gayya ba.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
Arziki ga al'umma ya zo don Sadiq ba zai so ai cuta ba.
Mu je zuwa ga mijin sha tsara.
Kudirin shi al'umma su ji daɗi amma nufin wancan ba nan ba.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
Rabba na ka kwace mu yan bauchi mun biyo layin mai gyara.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
Je zuwa kan sha sara.
Abokin APC kaunar zata Hausa balle ma ni gyara.
Ɗawainiyar waƙar Nasir dandane ya lamunta rero.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
Dan amanar dutse ya ce ga salon kiɗan waƙar kin tsaro.
Mu je zuwa ga mijin sha tsara.
Dan amanar masu amana farar kaya tilas ta yi karo.
Sadiq ya mashin mai Za bauchi.
mu je zuwa nasa, da daga tambari na mai kishin ai gyara.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
Ah, wurin.
Abokin APC kaunar zata Hausa balle ma ni gyara.
Ambasada Yusuf mai game da shi nike jirgin zance na.
Sadiq ya mashin mai bauchi.
Har da oga ya kuma dogara kwarai yana ɗaukar zance na.
Mu je zuwa ga mijin sha tsara.
Za yana wuni koko ya kwana.
Sadiq iya mashal mai bauchi.
Gado da masu isa ba to dole in ga isa ga wani na.
Waje zuwa ga mijin sha tsara.
Har da dirbin bauchi ina ma a ce ina da wayar Sadiq babana.
iya mashal mai bauchi.
Har da bar dai ma na katakun Abdulmalik baya kwa kyara.
Sadiq iya mashal mai bauchi.
Ayya. Uh.
Abokin APC gadar zata Hausa balle ba ni gyara.
Zani gaida Muhammad Sada da basmala ko da bai zo ba.
Sadiq iya mashal mai bauchi.
Ga Dr. Musa Baba ya tallafa ashe shirin wancan bai kai ba.
Waje zuwa ga mijin sha tsara.
Ga tafi idan ninki Habibu ya bani kaza ban karba ba.
Sadiq iya mashal mai Na bauchi.
hayar mota ga shanu ɗari rashin shaida ko kwara.
Sadiq iya mashal mai bauchi.
Kuje zuwa gamji sha sara.
Abokin APC gadar zata Hausa balle ba ni gyara.
Sadiq iya mashad mai bauchi.
Waje zuwa ga mijin sha tsara.
Bauchi ya fi shi ɗautar za ta hausa balle mami gyara.
Sadiq iya mashal mai bauchi.
Kuje zuwa gamji sha sara.
Abokin APC gadar zata Hausa balle ba ni gyara. Sadiq iya mashal mai bauchi. Abokin APC gadar zata Hausa.
arewan arewan arewan nahiya.com